Allah ya albarkaci Najeriya da arziki da kuma yawan jama'a sai dai kuma kalubale a sassa daban-daban na ci gaba da yi kasar barazana da kuma tarwatsa lamuranta. Ko bayan matsalolin rashin tsaro da ke yi wa kasar tarnaki, akwai wasu matsalolin rayuwa da suka addabi jama'a har ma magabata na ganin munanan halayen jama'a ne ke janyo matsalolin da haka akwai buƙatar gyara halaye. Ƙungiyar Hizba a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar gyara munanan halayen jama'a har a cikin shekaru ashirin da ta yi tana fafatuka ta samu wasu nasarori kamar yadda kwamandan ta suleiman muhammad ya bayyana bannace bannacen da ake yi wanda da ko ina akwai gidan giya akwai gidan mata bayyane ga hannun zube ba a ko kunya sha ba a kuma kunya zama da mata amma yanzu yanzu Allah ya taimake mu wannan ya kau kulhu insha Allahu ba mu rasa samun kusan mutum ɗari biyar waɗanda mun kai wa sulhu kuma sulhun wanda yake insha Allah ce dan dai hayyo ba a zo mana da korahi ba sai kaɗan na korahi ke zo mana kuma in mun ka zauna in Allah ya taimake mu ga wani sai ga mun kai ƙarshen matsala an koma ta kuma an koma daidai shi kuma sha da safaran miyagun ƙwai shi ma in sha Allah gaskiya gwargwado mun samu ciwo kansa da rarrage shi. Duba da ganin cewa duk da nasarorin da ake samu kamar irin waɗannan da Hizba ta samu da makamantanta jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa yasa shugabanni ke ta yin kira akan a ƙara dagewa wajen kamewa daga aikata munanan ayyuka kamar yadda gwamnan kebbi abubakar atiku bagudu yake kira a kai halaye da ɗabi'o'i na ɗan adam yan an hake su da allah ya ce a yi su wasu abubuwa da yawa da ke aukuwa cikin al'umma ba za su auku ba to sai dai masu lura da lamuran yau da kullum na ganin ba kira ga jama'a su gyara halaye ne kaɗai mafita ba su ma shugabanni akwai buƙatar su gyara nasu halayen su zama abin koyi ga jama'ar su farfesa bello bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun duk ƙasa kowace iri ce in ya kasance zalunci ya yi mata katutu zalunci tsakanin mutum da mutum zalunci tsakanin mutum da wanda ya halicce shi sannan zalunci tsakanin shugabanni da waɗanda suka mulki to babu za a yi duk wani kira da kai shi shiga ciki wannan shi yasa shi waɗanda a shugabanninmu su ne limamanmu kuma su a shugabanninmu su a komi kuma su ne an maɓannata kuma su ya kamata su yi hukunci ko su tabbatar da ayan hukunci ba su yi to shi yasa kake gani ana ta muna ta tafiya kamar mai gina rijiya ana hada an ci gaba a bangaren mabiya addinin kirista ma haka batun yake idan shugabanni suka zama adalai jama'a suka gyara halayensu za a samu sauƙin rayuwa a cewar malamin kirista rabaran yakubu daudu matsaloli waɗanda suke cikin najeriya sun shahi lapses na shugabanci ko raunin shugabanci rashin adalci a cikin shugabanci kuma matsaloli da za mu mu yi magana da wannan za mu danganta shi daga farko akan rashin kyakkyawar tarbiyya a yan da muke da su fatar 'yan najeriya dai bata wuce fita daga cikin halin kunci ba wanda kuma zai samu kadai idan aka tafiyar da lamurra cikin adalci muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya